Allah ya kore wani yaro wani yake wanda ya dau da biya labarin ya za ya za eh na to shi a ah, wannan ya na na akwai wanda suka zo ma ko ne sun zo daga abatu abatu ba eh, shi da ku ne su na sun zauna da shi tashi ne to sai a kira duk dai yau da ku ba rubuta abin da ke mun tashi ya ba eh, a ku yi hankuri akwai an kudu na akwai aka shi muhammadin wa wa sahbihi amma alaikum wa rahmatullahi wa zan tashi suratul munafiki? yake cewa babu qawluhu idza ja'aka al munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah cewa idza ja'aka al munafiqun a cikin suran nan Buhari ya doki aya ɗaya daga cikin zai fassara yake cewa munafikin sun zo yi manzala da abin da suke cewa idza ja'aka almunafiqun da munafiki sun zo maka qalu shi su ce nashhadu muna shaida innaka kika kai shi suka kawo duk da akidi duniya nan nashhadu mubariki ne innaka hakika la rasulullah lam kasamma kullam tawti innaka la rasulullah hakika kai ne manzo ne duk shi sun kawo takidatin da suka kawo to amma me Allah yace حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم قال كنت في غز في غزاتي ina cikin gazuwa yakin da aka je fasamitu abdullahi bin abi fasamitu abdullahi bin ubay shi naji wannan dan arkam lokacina yaro ne amma ya balaga matashi ne to cikin airin tafiya mutane majina yana baya yana ci yana tare da su abdullahi ibn ubay yana cikin jama'ansa an fada a can wajen yakin to shine yake tattaunawa fasamitu abdullahi bin ubay naji babban munafiki yana cewa ya la tunfiqu ina shauci mutanen sa da suke tare da shi la fiko alama alaman inda rasulullah kar ku ciyar wanda suke zuwa fakirin da suke tattare gindin manzo Allah in kun yi haka hatta yanfadu min hauli talauci ya dame su za su bushe su kyale amma kuma wala in raja'na min indi mun fito daga gare shi daga fagen yaki mun je gida la yukhrijanna azmin hal adha kuma mun je gida zan sai hanyar da zan fito da la yukhrijanna azmin hal adha masu waya da masu girma za su hanyar da za su fito da manzo Allah da sauran mutane a cikin Madina ya ce ina cikin baya na ji suna tattaunawa shi da jama'ansa fito fagen yaki ne shi munafiki ya tara nasa ki gaya masu wannan magana guda biyu kuma faɗa ka ya can yadda ya ji su zai zo abin da ya sai faɗa haka wasiyarsa guda biyu ne saboda wanda suke tare da manzala ahli sufa mafi yawa sabai suna taimakawa kuma yadda muka wuce karatu a can ba ko ne mai zo ba ko mutum kwaya ɗaya manzala sallallahu alaihi wasallam bai samu abin da zai ce da shi ba she ba wani mutum majina gidansa ya je ci abinci ya kwanta to irin waɗannan shine bai ke ba da shawara cewa ko kuke ciyar da mutanen da suka tara gindinsa don haka suke yawa abin da yakin farko a raba shi da gemansa wannan istirajijin ba yahudi da kun ji yanzu akwai yahudawa yanzu wanda mutane isra'ila suka ce sun yi imani to shi suka zama amurka shi suka kafa wundan kungiya to shi ya masallaci na wa shi ne soki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake soki ajini amma da suna waya musulunta ya musulunta je ake manganan yadda sharin yahudu yake suna na amerika yanzu da kungiyar su shi su shiga an yadda wai su musulmi ne tun a isra'ila ya musulunta to an tattara waɗannan shi suna nan suna musulunci kuma shi ka gane abin da suke faɗa musulunci ka yi mamaki su ringa nakda addini in kafin a yi fahimta kuma a komo a cewa su su musulmi ne to wannan suna so su yi ne domin su su kawo shuwa mutanen amurka da suke musulunta yanzu duk hanyar da za a yi yaki a isra'ila suna na suna yaki musulmi daidai da mariya ya eh, nil na da yake sudan da misra sun zuga ethiopia saboda ba wurin da isra'ila ke da bakake na yahudawa kamar ethiopia ya zuga su a raba wannan teku wannan ruwan ruwan bahar mariyan nan domin isra'ila samu mallaka na ethiopia saboda wuri ne isra'ila na yaki da sha to amma su larabawa ba su gane ba yanzu wannan ce shine yaman ne wannan ce saudiya ne wannan ce urdun ne wannan ce kaza ne kowa ya sa kutran ta yake kokolwansa shewa sa da talle ana ta yanka su ba wanda yake tunanin cewa na rarraba sun don a ci a kashe su har yanzu ba su gane wannan suna nan wannan haliji ne su suke da mai wannan kaza ne misra duk baka yi saba kafin ka sallaka ba bodan ka bane in zaka wuce ma zo isra'il misra kawai umarni bara yanka a kashe ka ne mai gadin isra'il gaza yanzu isra'il na bacci duk mutum zai fita mai kida shi misra yanka shi wai kare lafiya hududinsa to wannan abin da aka yi kenan yanzu kaga yahudawa ji suna nayi da suke sun je su da yanzu ji ake yaye su ake tambayi wani mutum irin matasa irin ko amma mai akida yace tun yaushe ne Isra'ila suna wannan yace daga jin magana sa kasan ba musulmi bane yahudar yake ma musulmi domin yanzu ya ga mutane sun fuskanci ajini ba yadda za a yi da ajinin yanzu sha sai yadda za a yi a kusa wani akida ciki a ciki to ai ga ajini yadda suke to irin sa sun taba yi cewa yahudawa sun ce da mutane ku je ku yi imani a rabu su da safe ku je ku ce ku yi imani ku yahudawa tun da ku yi karatu ku je ku ce imani da yamma shi ku je ne me yasa ce mun je mun gano kariya ne shi kowa ke sai sani wannan duk strategy yahudu shi sai yanzu suna shiga musulunci su zo su kawo maku tashwish shi su yi abin nan akwai irin su yanzu akwai kasashen da an ce ana sa rajin eh, talabijin kano tun da yan ba su da hankali yanzu da dr bashir ke sanadi shi a rangin nakdi cewa ai nubuwa ma eh, hangen nisa ne da tunanin wani amma mutum ba wanda ke gani ba sai mutane kan da suna ji hausa da an kona wurin yanzu ke so a ji a samu wanda yake saka kasafin ne da turanci ake sa karfe goma ba a san abin da ake shi dai wanda ba su da kashe gane shi yanzu ake gane addinin yakin sa ake yi su wanda suka sa ba sani ba shi yanzu zan nemi manyan mu gaya masu wannan ba daidai ba ne ku ciro shi ai mu aka samu gida mu abin da ake yi duba isra'il ko ta ina ya ke yi mu muna zaune su yaki ba daga wasan suke ba shi ke ce la fi kuma alaman inda rasulullah kar ku ciyar wanda suke tare da manzo Allah farkon kana suka yake mutum ka raba shi da jama'ansa farko ka raba shi da wanda suke tare da shi in ka raba da su to an gama to abin da ya isa kenan a ahal sunna suna shan wahalar cin nasara ba wina ba duk wajen da ahal sunna suke akidan su daya ne amma ba sun biye tattarin hadawa su yi wani abu in ka suka raba su mici da yawa zaka iya raba su mangana daya zaka iya raba su da abin da ya dame su saboda ba samu tarbiyya daga kasa ba a san menene ne aka fuskanta ake yi kuma ana tafiya ne kamar kowa mala'ika ne duk mutum shekara ɗari kake aikin kirkin ka kuskure rana da sha ce dama aikin ka kenan to wannan suran da ake gina matasa wannan shine tashi hankali domin ko malami mai na malami zai iya zama wawa karatun da muke mutum zai zama malami ma wawa ne don bai samu wanda zai masa tarbiya ba malamai nawa ne bani isra'ila zai shiga wuta sarka duk komai abin da kake karanta karatu ma ina bukatar tarbiya mutum zai iya karatu haka yana da zakai Allah ce abu am am am amma shi da giya ba bambanci ba ma tsoron Allah karatu ina tasiri ne da wanda ya tarbiyanta da kai kuma da talibi ma ina zai tarbiyanta da kai domin kana ga manyan malaman mu dole ka ji a jika cewa bayan Allah ne mutum da yake azumi alhamis ina azumi litinin kiyamu ne ga saraka ga to sai ga ahma kuma ga kaunin bayan Allah kuma ga nasiha to kuma ya fi son sa ya fi son ka fiye da yayansa yi eh, maka rahama yi eh, maka to duk irin waɗannan irin da wuya ka samu manya malamai yanzu a same su shi ko yana zaune kamar katun boko ake yi malami na koya ma jin kamar boko ya koya ma kamar abcd ya koya ma kamar uban ne ya bada kuɗi koya ma ba mutunci ba komai haka ake zaune to duk irin waɗannan sai ga ba zai taba ba kage yahudu ya ce a rabba shi da jama'an da suke tattalin shi to saboda haka in ga aka samu wannan to sha sai da za a raba jama'a in aka raba ka da jama'anka magana ta kare pakistan yake gaya malam pakistan suna da kungiyarsu ne zala su shi ne shugaba na. didai a tare muke mun malamai ne so amma su kungiya suke shi suka tara kasansu sun ce to a nan gwamnati kano ya ba su ya gina masu masallatai guda 20 a kayuka ya ba su kudi kuma abin da suke yin tafsirin ba iyaka shi su kuma manyan suka haɗu a nan suka ce to inda za a yi a kira shi gwamna a girmama shi kage hanya ne inda suna da hange nisa farko ya yi kama na siyasa inda za a girmama shi ku je gidansa ku gaida shi ku ce da shi Allah ya saka maka alheri amma yanda zaka taru jama'a a ce a girmama shi shi dan siyasa wani shi kalle ka kai ma dan siyasa ne yadda zai fasara ka to kadara aka yi haka aka ba su wuri aka dawo rajin fayil aka yi to ni ban ji da wuri ba da hana shi zai ba sai da bashi dok ka sai na au'ad to sun je sun yi to a cikin masu yi to akwai kun musa shi mai zo shi ya dire ma yan dariƙa ya zagi su yan fa ne ne ya zagi ya zagi ya zagi kuma ya dire ya yi ma nan ya tafi tishayen tarika suka zana wuraren da za su kone su man da masallaci abin da suka tare na za su kuce ka bugun waya ce ga abin da ake ciki da kima za a me wai wani ya zo ya zage su na ce to ai ba ilimi akan abu don mu za da kuwa a za a ce ai milar mu daya ne to gaya maka shi da aka saya da gwamnan aka sai aka kashe wannan mutum to fax na cikin wannan shi ranar juma'a almajirin suka masa text din ya fito juma'a za su kashe shi saboda ya ji ya girma gwamnati za a yanka shi kuma kafin wannan sun je a gungun suka ce da shi domin kayi kaza shi masu dalili shi wasu suna kuka kuma shi ni ba na kira shi na ce domin kayi haka ya ce to mara abraham ina so ku gane mun baki daya kaddara fir'auna ne wannan mutum kafin yayi wannan ne na tattara wasu malamai nan wanda yara mata yara kananan kamar su daurawa shi na ba su kyauta cewa kuna da'awa kuna shiga kawai na ba ku kyauta don canja su yace na yi wannan kasar ne eh, na ce su ce to na ma wanda shi kuma gina masallaci shirme haram ne to ba haram bane amma kaifiya na ba gane ba yace to in an yi haka kuma almajiran mu suna bin kullun shi gima muke da shugabannin ma da rahama zuciya kada ku na yi amma don me kullu cikin gima muke muke ta ci kana gaskiya amma da kai shawara kaga abin da yake kaga yanzu mutum da yake har samu dama mai ci da ya malamin sa zai kishi shi Eh, to kaga dilla da cewa pakistan in ka gani wallahi mun hadu shura kan na da aka hadu da gidan gumna duk wazir da kowa aka hadu aka ci to shi ke na kano dai garin sun fa'i a yi doka a kai majalisa cewa daga yau ba wanda isa ya gina masallaci da izinin sarki aka yi faki aka ce to shi ke na biyu wa za ki ta gogo ba za ka gina ba kuma na biyu duk abin da za ka yi a kanan na shi dai a sha'iranci ka ci Allah ya daidaita a kan al'arshi inda ya dace a kama ka saboda kana suka kawo fitina ne da ai tufa ka doki takardar dan na bakar gumi ya sa hannu da wannan akida sha'iranci aka tare ka fito ce ku ne in zara ga uban nan ku shi sa hannu shi na ci Pakistan ka san yadda za a yi bala ya za a yi mu ce ba mu yadda ba shi na zuga shi fara hayaniya fara hayaniya kamar za ka shi shi zage zagen aka ce ni kuma na ce ta ba za a yi ba ko gumna ne ce a ba za a yi ba aka raba kada aka ce wa yanzu abin da ba yi ba kenan to irin sa izaga a cikin jama'a kamar za a yanka shi ba iyaka to a kalli wannan abin mana alheri tunda ya kuskure amma don za masa text ce za a kashe shi a duk abin yake ya kuskure firauna ne ba ka duba abin da Yi ya kuskure juwan da a waye gari da ina sai sa suna kuma akwai wasu kuma da malaman da suke zuga yara suka zuga wani ya je freedom ya zage zage cewa abin da aka yi ba littafi Allah ba suna ma wanda suka tura su kuma suna da wani ɗan siyasa suna biyo su su ma suna biyo wani siyasa amma suka wani su zaga to wani irin aji ne aka suna da su yi da wannan iskancin yau shi mutum zai shiga siyasa da malantaka zai ci nasara duk mutum da zai bi yan siyasa ya tsara ya ka tsaya na ka ce su yi ko su bari kana je kai saboda siyasan bai sarkaka ba ni da kai mu yi adawa kan siyasa wani aka biya shi ya je freedom ai waye ai ayewa dan maza ba ma san shi ba cikin sunna to duk irin wannan tarkace in ma daina amma dai to idan da kungiyar ba za su fasa ba kungiyar da za su fasa su ba amma da ba za ka bata da danwanka ba ya zo na na kira shi zage shi awa biyu na mun gaci da ban tausayi to me zaba za ka kira shi ba masa text cewa ya fito juma'a zai zai shi kuma ba security da ligima an cika masallaci addu'a wanda zai to kuma an kama wannan yanzu za ka tar da wani kuma haka zai zo an kama shi ce zai kashi an kashi ma ma jafar kai text ta kashi mutum ba abin ne shi shaushe ya fara kira na manga cewa ba muka kashi jafar ba ba yin wannan ba ne yara ba sun abin da ake ce al'umma ne wannan lannan da aka yi taro usman dan fanfax sai ya yi wazi ya fita take zai yi wazi da ya gama na ce to ni na daina zuwa wazin hayaniya na su hayaniya saboda sun taba wazin su a can an kira wani kabir gombe aka yi aka raba kafircin fito state da original to na ce ni na daina wani wazi she wazin kirki ina zuwa gida daga cikin almajirin mu yayin mun tax me kake nufin su waye ne suke wazin da hayaniya ga mu sunayen su wace rana shi na bari aka waye gari shi na kuma masa waya na ce me kake nufi kai lamban ka ce na ce me kake nufi shedir akan kallawa akan kallawa sunan nan na ya barka da Allah mutane wai wai ka ga mutu ko yanzu Pakistan ka gan shi a wuta ba za ka ji tausayin sa ba kaddara Fir'auna na ma wahalan da yi kaddara Allah ne ya gyarbe shi wannan rayuwa kaddara Allah ne ya gyarbe shi anan za ka shi shi siffar munafikai yana da yawa abin da yake damu ka siyasa ne ka samu wani gonin wani ba ka wani bai samu ka shine rigimar fa siyasa ce ba na son wannan na son wannan ne ba jini ba ne fa inda jini zaka ji tausayin dan wanka shi na son wannan ne ba na son wannan ka zama daidai da yan facin na pdp amp wo ka shiga cikin su ne amma da addini ne ba haka zaka fassara abun ba duk kare kake yi domin lokacin mun karanta buhara nan da aka kama sahabi aka kaushi maka shi kashe shi kashe mutanen maka shi kashe su da aka kaushi, shi ban lahiya suka kaushe a maka suka daure shi amma suna bashi abinci kubai suna bashi abinci sun ce shi ya kashe iyayen sa kashe shi suna ji masa tosai har lokacin za kashe ci ya ce da su ku bani wuka ya aski kafirai ke na ba suna mutunta shi kafin a yanka shi na ne ba to wai me yasa ban da mu'amala kowa ya kashe ma'an jafar mu tabi mu'amala mu ga kowa yayi yi bana ta na zato ne lalla abin da kake zato ba haka bane natija zai fito da baya kuma sai kace wannan ayaniyan wace dalili ka wani sababi ka fara waye a cikin dan boko wanda ya tashi yadda muke mu abin da kina ne ba wuce saci uku ba na raba gado ba shi a Kano na malami wala mai kudin da yace ya zo ya kan kwano daya in gwada ya man Jafar duk shegen da suke ayani fito ya ga mu duk tabban zan ina Kano fito ya ga mu kina son Jafar ko gaida shi suna yi kuɗi ma da zamu je mu ga security gwamnoni da zamu je akwai kobo a cikin mutane kudi na da muke yawo shi mutum zai ce na san jafar da yana da wani manufa ya taka kai a ji lahira cince farko a raba su shi na latufi ko alaman inda rasul a raba su aka raba ku shi kenan a raba ku da mafi a raba ku da ko shi zaman lafiyarsa shi ne ba wani abu ne wannan shigo hatsi ne yake cewa wala in raja'na min indihi mun fito daga bagin yaki la yurjana azmin hal azad fa zakarat zalika li ammi shi abdullah bin eh, eh, zaid bin arkam yace dai na ji mangana ba da man je sai in ga manzana mangan ko ina da nowi shi na sanada na sanada fafana aule umar ko na sanada da umar waya amma fafan sai sanada fa zakara wannan dinabi shi aka ga manzana cewa ga zaid ibn arkam ya ji wani bayani Shi kenan wannan bayanin shi ya je ya gaya manzo Allah fada'ani gaji manzo Allah shi manzo Allah ya bari fafa na da ya gaya shi ya kira ni yaro fadastu hushe ce me kaji ne domin in ja a kun fasikin bi na bai ta bayan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauke hukunci ba shi da ya kira yaro ya ce da kuna tare da munafikan me suka ce tuho. فأرسل رسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه شي من ذلك تورا وجه ya ce ga da kuka je ga fa halafu ma kanu sun ban fara ba mu ban san wannan zance ba kare zai shi manzo Allah gaskata su fakazzabani rasul sallallahu shi manzo Allah ce kai yaro kire kake ashe yaro na kan daidai shi manzo Allah ce kire kake sadaka ushe ya gaskata munafikin fa asabani hum yaro yace bakin ciki ya ishe ni lam yusibni mislu katu ba bakin ciki bai taba samu duniya irin wannan muna ji da kunni na nazo na fada manzala ce kai yaro kire kake saboda ubai da masayansa da jama'a sun refe ce ba su yi ba fagela su fi bai yaro ya ce na koma gidan na ina jinya na bakin ciki fakara li ammi babba na kuma da na gaya masa shi kuma zai bakanta mu ya ce ma'aratta ila an kazzaba ka rasula kai ba abin da kake so kana so manzan lai kariya ta shi shine ka kawo wannan magana kariya ma me yasa bai kaman wai sa ka ciki wa maktak manzan ya kushi da kai ya ce yaro yana cikin gida fa anzalallahu ta'ala shi Allah ya suku da ku me Allah ya ce idza ja'akal munafiquna ya ce munafike sun zo gunka shi ce kalu na shahadu inna la rasulla wallahu inna hu munafikun kirya suke yi abinda yaro ya fara shi ne daidai su ne makaryata shi manzo Allah tura kira yaro ce ga daidai kake sune makaryata a zahira abin da sai nake nan ma hujjar sa annabi san gai ba bai san gai ba wannan kuma da bar dai wadannan ai wannan in ka faɗa wannan mutanen ka za su fance ka in ka ci baya gaishe cikin dan izara ne sun kawai ba ko ka yi sallah haka zama karka masa sallah ba zaka shiga aljanna shi ka biniya ya faɗi shi la aya wala hadisi wala tasuniya wala wani abin da ake karantawa ne ko wani su a kura da wani hausa akwai magana gyari ko cikin magana gyari ma babu ha kawai ka faɗa magana a takaice ha ha kawai ka faɗa magana bai zama magana ko cikin magana gyari babu ba wannan magana shikenan shi yake cewa fa'adallahu ta'ala idza ja'a al munafiqun fa ba'atha ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqa fakar inna la kar saddaqaka ya zai bace hmm. zai Allah ya gaskata ka sunai makariyata hmm. komai da dangi ne saboda haka ina koya mana ne labari ya zo maka karka gina ra'ayin ka kai dan wanka malamin ne koma waye ka je ka ji nasa ba kana jefe ba kana masa ni ba kana kira tsaki lalabun ba haka yake ba lalabun ba haka yake ba lana suka taro ni ba sani ba ina wani taro ne wani daban shi kafin zo shi cikin ku ne ya waya mala kun jawo mana bala'i an ce kai ne kake karki lesbi ka kuna zance a wannan taron fa ne nake neman ba sama masa fara a ce wai ni ne nake risifi ka nake abun ma wai na jawo musu bala'i na zagi na ce kaje ce ai an tabbatar <laughs> hira irin waɗannan inda za a kama mu kagan du baki daya su ba da wai kama mu za a yi mun yi fitina kamar yadda an zage kagan ba ruwan su almajirin za su sake bayan mu cewa mu muka yi to wallahi ni ba mun sani amma ya ce wai a tabbata ce yanzu su ake lada to ba za ka zo ka tambaye ni ba alaikum salam wani ya ce mun wai kaji sai ki ce masa ai ranar mun yi karatu a nan mun lokacin da ake nan me yace ya ce? ka ya ce? yi wannan an kira gwamna an kira ma shi an ya da shi da jirin su muka ce ai kan da na ce ni lokacin ma na ce da'awa ce? nan gidan ma ne yana gidan sai kaga al'umman ka kira ya za a zama lafiya da shi kace al'umma na Musa kuma abin da suka ma malam abakan kuni. duk wanda suka ma malam abakan kuni suna neman sallar Juma ba samu masallacin juma ba samu ba ko wanda da haka ke ma malam abakan kuma malam abakan kuni ya dauke shi almajin shi ke ce da shi ya tura shi jami'an da ya zo ina so ya kwaci kansa ya nuna cewa shi ne malam yana karshe ya gyara masa shi ma kuma dan Allah ke bayan ya mutu yanzu daidai masallaci ne mala ke karshe ina sa sashi an hana shi ya kun hana shi ya hana da gwamnoni hana da shugabanni amma ina na bawa da Allah ya ce shi mala kuma tafi ya iya dawo bai iya dawo ya iya karatun daidai nan zuwa Senegal tafsirin da yake aiki yanzu an buga dubu talatin aka buga kashi sabo kai kana nan kana gyara sa ai mala ga adasa nan abun dan Allah ne mana bakar me tafi me kuma zaka yi tun wadannan hayaniyan za su gane ni na tafi zaka yi mu ka da duk na tafi ne na yi kuskure da wannan hanyar zaka yi wai ciwa da suke wai kanarki a cikin gwamnati waiwa fada daga bakin wawa ke ji aka yi mai haram ne wannan da daji ne ka ji ka sai mabiyan ka da wa kake tara shi sa ana mangana waye a zo su ce su yi zafi ka san suwaye kake tare da su ba ka san wanda kake tare da me zaka yi wani rigima? eh ya za mu shi maka masallaci kana zaman kana da mabiya shi su ne makiyanka ta hmm. abin da aka yi sun taba ce wannan ta sun wani ahalis ne taba wannan yaron da yake nan mai rukiya yanzu yake so ya gina juma'a nan duk shi kadai ne yi da ne zagi man jafar wani talibin ahalis ne taba da rayuwarsa ya ce da shi kaza sai zaka zo ka ce dan wanka malamin ka kace shi duk ka san kai waye kake tare da su don mai siyasa zai zai raba ku menene siyasa ba ka son wanda ko kana shirmen wanda kare kake yi ba ba wani abu da ya saka ke yi amma da ji ne ne zaka ji to sai dan wanka yanda ya kuskure tunda kai ka yi kana jefe ka ce wani abin da kai ba daidai ka ji maka zargi ka ji ta. <laughs> kullum zafi kaddar ma ya kaske kana suka yi jefe da malam ibrahim amma ya bai sa ka yi kiriya ba ba ka cikin ka sa majalisa suna ciki su yi amma ahlus suna mutane wani suke cikin suna cikin hukuma nan ahlus suna tunda bambe ban da tarbiya siyasa wannan gwamnati baki da ahlus suna ne me muka samu wani ahlus suna ya tafi da sunnan sa cewa don sunna ne yake sai taimaka ahlus suna kalila ne ma wanda wannan hukuma Jafar fa dai ya ce wannan hukuma ba almajirin Abdulhab da Jafar da Dr. Ahmad Bani sun sani amma me saboda tarbiyyar ba ba mutum da zai wace taka ina wajen wurin kyale ko ina kuke zama wani eh, samu wani gwamnati ilaba ciki to ko gaida mu ba zai yi ba saboda shi kansa ya sani bai san zai gina jinsa ba an ga yana fitina ta duba kare a ce wai mutum da to na je biyu na je menene ai muna da aiki wala malam eh, lokacin da za a daure aure a yana billahi alazim Allah la ilaha ban tura takarda ban ga ya gumna ba ban ni da shi ba ta tauna sauran miki biyar na ga soja nan dan sanda ya tsalla ne zai duba dan kwanan ji bombu ne nan baya <laughs> nan baya nan ya kalle shi na ga su amma akwai lokacin da ake wasu yawa suna bayana a kore shi in al'umma ne wannan wallahi ka ga Allah zai tambayi, na san dai iyalina na suna da alaka da gidan su lalai ta kai ta yi mangar ba sai ba amma ai bai saba wannan ya ji da baki na kultura to bai yi dan wata yana da aiki mai junan ya zai zo ya gama kwanta shi tafi na ka nan suna maka fa ba wani shegin da ya yanzu har da yake shekara 50 da cikin ba ba wani shegin da ya ji tsoron sako da bai ba mutum da zai yi shi amma wani ya bayar a kore shi haka ne ma'an jafar da muka je eh, abin nan shi gwamnan ya zo masa da dare dab da zai mutu babban sayar su shi ya zo da dare shi da wani daga cikin su da dare zai masa taziya shi ma jafar ke zuwa ki gamu shi almajirin sun bugu a waya ina su su zo sai masa dan lemo ya karan masu suka ce ai shi a sa ya rajife shi mi ke so anan an jafar zai ga ya ce gazi wawaye wannan shine to sura ne yadda muke bada suna shi zan sha yadda muke bada suna kullun zafi kullun zafi ko ba za a iya ba zafi ba za a iya ba dan banza ba wanda yi yaki ko na tsaye ina da abin da zai ci a gidansa me yasa mala bakar bai ci nasara da ya doki da eh, wannan mai sunansa shugaban sardauna shi ya sa sardauna duk karka ike sai ki musulta da mutane gaji jini ga rauni ga turanci Allah ba mu na duk da aka kuna masalfiya me yasa arewa lokacin aka samu duk arewa mace ki me yasa rauni bai yi ba sai ina tare da mutane malamai babbani yau da wuce an suke shi shi ba karfa shi ne ne ya dubayin da ya haya wurin a duk lokacin ku na aka dauke ku manyan sojoji da wuka rike arewa duk yakin da biyafaran da aka yi ba ku baya za yi ba na cikin wannan sadauna ba ne wai malamin sa karin ga abu dan Allah za a yi dan Allah a ce an narke an yi ne wani ba zai zaki da yake wa sadi ga biyu haram yanzu tun bisa da kyasa yanzu mace ce yanzu tana gidan mace ce Dr. Bashir ke gaya mu wanda aka ce an yi rigima mace ce da za zaki yi wa ya ce duk ɗan sojiya ɗan wuta da sabu suna da kimbi shi matan ta ga hoton sa wani lokaci kwanan nan ke ce ai zan ci mai kimbi shi ne ya ce ai istighfar ki tashi je wajen hoton ku ce ya fi shi ne take cewa bai sai miji na shi an ce ya kai haka ba ya ce kai zaza kifa da duk al'umman za kai aikin su wurin Allah shi an kai ma manzo Allah ranar da ce ya gani shi a kai ma zazzaki duba aikin shi a kai ma wurin Allah matan tana nan dan ba mace banda yaro shi na kawo muku a nan ka faɗa ka ku ji kuna wannan farnan a banka sai kuna zaune wannan natija ke wanda baki mutum mai zane shi ne za a ce shi ga abin da ake da wanda ya zana duk fuskar da lalace ta ce masu karangun na ciki zo ya ce wai aiki ba ne adam ja kai masa jahili mutukar wala da zai iya karka mafajar shi wala alwadi na amma kuma don bakin ciki طيب ku yi hankuri na yi zafi da abun da zafi ne babu yi a mana hujjun na tan ya ce su munafike sun dauka rinsa-rinsa su zama masu garkuwa kagin ya zama masu garkuwa can da sun fara gaskiya da manzan Allah ya sa kama su yi a ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah don sun dauki garkuwa ne sun kare ku da rinsa-rinsa to nafsu wani lokaci kuma suna rushe addini dama munafiki haka yake yaktanu yaktanu biha sun yi garkuwa da shi shi ce hadathana adam ibn abi iyas hadathana isra'il an abi isa an zaid ibn arkam radiyallahu anhu qal kuntu ma ammi yace ina tare da fa fasamitu abdullah ibn ibn abi ibn ubay ibn salul yaqul la tunfiqu ala man inda rasulullah kar ku ciyar da wanda fakirai ahli sufa suka kai shi can su manzala da dabino ke raba masu zai ci su ma shi raba dabino da yake ci suhur manzala dabino yake ci mu bayan sha koko an sha mere da sha fito a tsara hannu kafin a bacci to manzala dabino yake ci suhur ma dabino yake ci to dabino kuma ba zai ci shi kadai ba shi ce da ana sa turo waɗannan zuwa a raba dabino a ci shi ke cewa la tunfiku ala man inda rasulullah hatta yanfadu har su su guje su bari su bar manzana shi kadai don su za a iya yakansa kaga duk inda ake yi in aka raba malamai da talibai to sha yake kullu aka bin dama a yau suna da suna da yan tarihi suna da taro za ku ji zaɓe zaɓe da za kofin gidan sarki an haɗa kai suna nan amma ku mai muku ku ji to sai dan wanku ya fada kwatan ku duke shi mutum ne ya rubuta kafa, fa sahabi ne ya rubuta kai makka cewa gashi manzana zai yaƙe ka manzo Allah ya ce kai me ya faru ya ce gashi gashi ya ce gaskiya kake hmm. an ya kai mu ba sai ya kai ba duk kullum ba ya baiwa kullum ba ya baiwa dama mutum dan banza ne kullum sai daidai ba yake cewa hatta yanfadu wa qala aidan la ira jana ila madinati la yukhrijanna abdu minha al-azab fa zakartu dhalika anni shi na ga fa فذكر عني لرسول صلى الله عليه وسلم فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه شيء ترى فحلفوا شيء سكر يزني ما قالوا بس فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دول اللي تكريا شيء من ذلك nan gurin Allah bai sanar da shi ba Allah shi kan sanar da annabi abin da yake abu ya nan bai sanar da shi shi manzo Allah ya hukunci akan zahiri yanzu shi ka ce ba sa karatun wai shi na rasulullah na bai ba ba wai bai sani ba nan Allah bai sanar da shi ba nan wurin Allah bai sanar da shi ba Allah shi ne fa'adun ma yi shi ya san me gaibi ya san me komai shi ne Allah taka akwai bayan sa ya fifita sai na sanar da su wani gaibi wai su ba da ilimin kamar irin nasa shi Allah ne su kuma bayan sa ne subhanallazi asra bi abdi to shi yake cewa wa kazabani shi manzan la karyata ni Fasa asabani ham shi bakin ciki ya ishe ni lam yusibni mislu bakin ciki bai taba sami ni irinsa fa jalasu fi baiti shi na zama gidana fa anzala Allah azza wa jalla shi Allah ya sauko da Qur'ani idza ja'aka almunafiqun inde munafiqai sun zo maka har zuwa karshe illa qawlihi humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulullah su suka ce kar ku da wanda suke kusa da matattar arziki da'ima sha an cuce ku Ta na gina muna da kudi fa ajiya muna na aji to amma an zuga wannan mutum da yan arewa masu kwadanciya a ciwo shi su suke yi biyin da za a yi shugaban kasa da aka zabe shi aka zabe shi na nan shi yanzu a arzikin wani suka yadda aka ajiye shi kamar gawa a gyara wani abu a nera a gyara abinci a ba su yimsa ko su mata miki to wannan nan in ya mutu bai mutu ba duk ɗaya ajiye shi to sha ci gaba to yanzu za a ci a ci bashi kuma ture cin bashi dama ana so mu shiga iya wuya a rage juya mai da agin dama dan da ba sun ce suna mai yadda muka da a doko a doko shara za a zo a zuba mana mu mutu ranar mutane suke son mu shara ba aka kwasu za a zuba mana mu mutu da ya yi waɗannan su ne mutane gashi a ci bashi a shiga wannan yanzu man ba ci bashi ya muke ci ka gan kowa kama cikin kabur ya fito a ci bashi sake fama mari namu ba yadda za yi ka motsa shi dai sun sake kallafa maka muna da kudi a jiya ɗauko koma a fitina sau baka ke ni ba mu da wani amfani dubai iran suka ne amerika tana yi tana yi ta tafi zimbabwe ita kuma tana yi barazana ko dai ba barazana ba tana yi nata ita kuma mutum ne abu ne yanzu mun sallama da kama dan abu mutane wasu ma bai sai yaro ba yanzu ne ya kama a rubuta terrorist a sa hannu a nigeria an gaba su waye a sauta ne ka ka kama dan ma bakar mu bai ci ba za a sauta ne yaro wai sai yaro me mutum zai ci da mutum da ya karfin kirki ko armi ne ka je bombu ka kashe shi ne zaka je ka ga wannan idan mutum karfin kirki ne kawai ka hau jirgi ka sa bom ka kashi al'umma baki ɗaya mutu haka ka kai ko arne ne mutum ɗaya ka kashi shi ba tare ka yi da'awa ba ai haka ma Allah bayani haka jini ne shi da mutum bai san ajini ba har kawai ka kashi mutum don shi mutum ne ka kashi shi Allah shi hake kayan sa domin kuma menene da domin kuma shi yasa abin da yake don me zaka haihu bomba ka kashe mutane wace ne ajini ne me muku waɗannan karshe kuma su sai su fahimci cewa akwai yadda za a yi a fahimtar da wanda suke wannan akida sai a ba musulmi a da to wannan ba za a iya ba akida da ba za a iya ba da suna da hankali shi sai yadda za a taimaka musulmi waɗannan masu ra'ayi nan a kawar shi amma wai za a tsaya ne a ce a yaki akida wala kare kuke lokacin maza musulunta wallahi yanzu a garin na ka zo ka sa ku bambu ka kashe ba san yau ga ce wannan arne ko ka kashe mutan ko ka yi jawabin da suke wannan in ka sa bambu me za ka iya yi da raka waye munafikai na kake shiwa maka kashe kowa da ya'ya da kuma ka sabon wannan an tambaye kan zaka gaya Wala Allah jini ne lalaci yara ko da cikin musulunta akwai mutum kike a cikin zuka kai kowa to ce ruce ne ya shi mutum ba sa karatu su dinga fassara jini in suka ginda ike cewa وكذبني فأصابني حم lam yusibuni mithlu قط fajalastu fi بيتي فأنزل الله عز وجل إذا جاءك المنافقون إلى قولهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هل لا يخرجن عبد منها الأذى فأرسل إلى رسول صلى الله عليه فقرأها عليه شي من ذلك كان يارو من من ذلك كيرو شي من ذلك كان ne karanta masa aya kaga inda kaga من ذلك Allah yake inda mu ne ce ce kai da ce da muna zama ya ba ba mai amma manzan da shi da kuma yaro ya kanta masa aya ya kanta masa aya ya ta kaji to kai ne gaskiya ku ne makariyata manzan zai wuce yara suke suke wasa shi shafi kansu yi salama da su sau da rana amma mu kana wucewa duk mutum da yake da mota mai dan numfashi kana ga alaita da yawa salamu alaikum yawa an matsa masa don me zaka masa yawa an matsa masa baya so ina so zaka wuce ka duk sake ta gafara gafara da gafara da fakaraha alayhi thumma qala inna allaha kad saddaqaka ai wannan magana ya ishe shi duniya da lahira Allah ya gaskata ni ai magana ta kare wannan jumlan da shi za shiga aljanna Allah ya gaskata ni ya ya kuma an koma first class Allah ya gaskata ne Allah zai gaskata ka yanzu wai su mutanen ba numfashi ba duk abin zai fara kariya ne ba musulmi ne kuma numfashi ba ni gaskiya ba yake ce babu kaulihi ko قول ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون شر munafikai sun shaida cewa sun ba da imani da Allah amma daga baya sun kafirta zukatansu ba su yarda akwai daga cikin yahuda ba yahudin da ya zo ya ci shi iman da manzo Allah irin wanda wannan mutumin amurka ya yi Ha yanzu yana ladabi shi ke rubuta wahayi shi ke rubuta wahayi a madina yana karkashin manzo Allah ya ji shi na gaba a shaidar duk strategy yayin da aka amince masa shi ne mai rubuta wahayi na nan tare da su shaidar sai kuma yahudawa sai ya gaya masu yana yadawa ce, duk abin da manzo Allah yake karantawa shi ki gaya masa shine uh, qurayshawa suka fa wa'anahu alaihi qaumun akharu wa'anahu alaihi kawun akharu kafin wannan da yake cewa ne yace suke cewa tumla alaihi bukratan wa asila tumla alaihi bukratan wa ma na mutane ne suke biya masa suke masa sai ce imla'i to wanda bai ce masa komai ba an ta yadawa da jahilai da munafikai sun ce ai dama shi yake ya dade yana da yana tare da manzo Allah mai ce shi ke yi to da ya mutu aka binne shi shi aka waira an shi aka sama aka sake aka haka rami sun ce ai Muhammadu ne ya huda mu ya Muhammadu ake sake da mutane sa suka sake rami ke ne da aka sa shi a waye ga sama na karshe suka yi rami ba mutum ba zai yarda ka sa waye ga sama sun ce ai wannan aikin sa ne hadisi na gaba na da an wuce ko a buhari ne ba wai zancen abin to duk irin waɗannan sun wuce me magana bai gani ba yake cewa حدثنا آدم آدم بن إياس كينا آدم ابن أبي إياس حدثنا شعبة كنت شعبة كنت عن حكم حكم ابن أتيبة شيخ تكارة سميت محمد بن كعب القرزي قال سمعت زيد بن أرقم رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله kar ku ce da wanda suke tare manzon fara aidan da in raja'na ila madinatan akhbartu bihi nabi to wannan ruwayan shi da kansa yace faffansa ne fada amma nan ya ce kamar shi ya ga manzon Allah salama ni ansar shi mutane madina suka zarge ni wanda suke tare da Abdullahi ibn Ubay suka zarge ni wa fa Abdullahi ibn Ubay shi Abdullahi ya rantsa ma kana zalika shi bai fada ba yaro kuma dan majina ne sai aka zarge shi manyan suka zarge shi don mu zaka zuka fada wannan magana ina yi tafi fa fi la manzil shi na koma gida fa nimtu shi na bacci bakin cikin shi ne na cikin bakin fada an yi rasu sallallahu fa sai to shi na zo masa fa kar inna la kad saddaqaka Allah ya gaskata abin da ka faɗa. wa anzala wa anzala sha Allah ya sauka humul ladina yaquluna la tunfiqu su suka ce ba ba kika kago ba su suka ce wa qala ibn abi zaid زائدة عن أعمش عن أمر عن ابن أبي ليلى عن زيد النبي صلى الله عليه وسلم معنى bayan babban ya gaya masa shi ma kansa ya gaya manzala shine Buhari ya kuma da hanyar babban da hanyar sa babu kuma idza ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum wa in yaqulu tasma li qawlihim ka'annahum hushubun musannada yahsabuna kull sayhatin yahsabuna ko kull sayhatin alaihim hum al-adu fa'adharuhu qatalahum Allah an yufaqun sifofi ne daban-daban su ba yau da Allah ba su ne dogwaye lafiyayyu kyau kuma Allah ba zakin harshe in dai yana bayani shiga sauraron shi mu da yan siyasa suke rina hankali an zo talauci ya dame ku an zo nan gwa sun sai baku da ruwa wallahi mun ci zan sa maku ruwa har mu sa ruwan famfo eh! rina hankali sun sai baku da komai to yahudun zai bayani dole ne shiga tsoron shi shi nan laiki nuna yanzu ce wai idan ra'aita mu ta su to ji ka a samu tsiran hadisan su zai baka mamaki zai birge ka lafiya kano fara farare waye masu lafiya yadda kake kada dan adam su da matan su haka suke lafiyayyu wa in kunu tasma li qawli kuma suna zance dole ka saurare su fasaha bayani su sa nawa kenan eh shi ake bukata dan adam ga kyau ga fasaha amma in wuta ne wanda saboda haka kyau da fasaha da wannan ba shi na kurɗin wurin Allah ba Allah ya sa kai murmuraka shi ne kana da imani a jalla zaka shiga eh, murmuraka shi kaga shine muni karshe ke ga baiti kuma ga alakar kashi to amma duk da haka in dai kana da imani janna zaka shiga ka annahu husnul nada in ka gansu kamar ice ne wanda ya abin nan da wanda ya iska ya kaɗa ya jinjina ka saboda dogo ne tsarin da yake ya na kuma ga su da tsoro yahsabuna kullu sayhata alaihim ko yaushe an tashi ana tsammani za a yaki suna tsammani su ne saboda munafike ne suna tsammani su ne duk kullu sayhata alaihim suna ce duk fitan da za yi ana ce yaki yaki suna tsammani kansu za a da tunda sun dai masu gaskiya shalakin humul adu munafike su ne abokan gaba kazaru kiyaye su qatalahumullahu Allah ya lance su annabi fa kuna kullu suka ci munafiki ba dadi يأتي حدثنا عمر بن خالد حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو إسحاق قال التنيس زيد بن أركم قال أخرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه الشدة شيء سنن يسأل متى فقال عبد الله بن أبي لأصحابه شيء يأتي بمتى تنازم في قوة هل النبي تشكيز من كنجي كفو تشد من زان لسوله وهل يأشي ما يهزو شير يا يا على من إلا رسول الله حتى ينفضوا من هذه السوء سوء سوء سوء تبيس كالشيء wa qala in raja'na ila al-madinati mun ko madina kuma la yukhrijanna azm minha al-azhar man ya za su fito ne wa wulakantattu fa sai nabi sallallahu alaihi wasallam fa khabartuhu fa arsala ila abdullah ibn ubay fa sa'ala fajtahada yaminahu yaran sa yayi kokari yaran sa fajtahada ba قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد ya ma manzo Allah kiriya fa waka fi nafsi shabu ya dame ni a raina mai makar da abin da aka tare ni makaryaci ne shidda hatta an zara Allah har Allah ya zo bara'atina Allah ya kayama eh, tasdiki shi Allah ya ce ni ne mai gaskiya fa'ilan shi Allah ya sako idza jaa akal munafiquna fada'ahum nabi sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya kira su kuma duk da aka ku duba manzo Allah fa shi ya kira su sai kira munafikan yace ku zuwa ne ku gafara wurin Allah da Allah ku ji wannan magana ba kun ji so nan ai amfanin karatun kenan dubba muna cikin abin da suka yi kalma nawa suka faɗa mai haɗari farko sun ce la tunfiqu alaman inda rasulullah strategy na economic don arab wanda strategy za a yi amfani da economic shi araba kan kowa na biyu kuma za a kore su baki na birnin madina duk sun faɗa wannan kuma suka ce yaron kare yake yi da Allah kuma ya ce yaron gaske yake su ne makarata to ku duba abin da Allah kuma eh, manzala ya ce da su ku duba yadda halin manzo Allah yake sada awon shi muna manzala ce ta ku zo ya yastaghfir lahu domin manzo Allah ya nemo ku gafara wurin Allah abin da kuka yi ballau eh huwa falawu ru'usahu shi suka yi girman ka suka karkado kansu haka mu dai ba ruwan ba wanda za a yi nemo mana gafara kaga eh, dan Allah a wata nan kana karanta to wannan shi zai sa zo mutum dan Allah bai zai sa da kai ne ba abin da suka yi manzo Allah ya su kuma kiyon su nan shine kiyon na uku fa ku zo a nemo ku gafara wallahi usum suna ga mu ba abin da muka yi me za a nemo mana gafara me to ya liman manzala ba ka garaji saburu liman aza ra'uful mai dafa dan Allah akwai wanda zai rike kukai da wannan halin kuwa ku kalla to wanda shi na jini munafikin fa a gida haka manzala bai ce masa komai ba har ya mutu ya mutu kuma manzo Allah ya je ya fito shi a cikin kaburi ya doki ligansa mai wanda yake taba jikinsa shi ya sa masa kuma ya sake masa tofi a baki ya maɗe shi nan nan lai ta kashe shi karka sake amma duk da abusa ina son mutum ne ya hadu da Allah lafiya don irin wannan duk abin gashi ba malam Allah ne ke kare kuke kuma ku zo yi nemo ku gafara manzali na da damar ci a yanka su ba amma yake a nemo ku gafara yaki wallahu urqusar daga baya ne mutu kuma manzali ya sa ka masa wanka ka dauke ga ka saka aka birne shi manzo ne na gan kai ai yanzu dai mutum kare zai hadda zabaniyawa shi yasa aka fito da shi kuma shi yasa shatan cinyarsa mai albarka ya tofa masa kuma ya saki kara masa riga shi qur'ani yace ta san ba za ni ba shi abunsa da abin da yi dai a yafi masa Ya fiya. ya mutu ba imani ya mutu kuma ba imani ai bai karshe Allah ya sanar da shi Allah ya sanar da shi to wannan shine rayuwa shine musulunci kuma shine addinin kuma amma mutum suna ji in ya da ki ka yanzu ba da kishinsa kana na a waye garin bara ba ku shi ka kashe shi a zaman lafiya rayuwa zama hauka liyastaghfir lahum wa qawl wa qawlu خشب musannada قال kanu rijalan ajmal shi, mazage ne masu kyau. amma babu albarka rayuwa don haka mutum yana da kyau ya iya fasaha bai zama zama mutum kirki ba shi ya iya yana da surutu yana da kyau wannan abubuwan da ba zai shiga shi a jana ba haka ne dukiya haka ne sarauta haka ne mulki haka ne malantaka haka ne talauci haka ne talaka duk waɗannan asbabi ne in ka iya rike zaka shiga jana amma ba ba wai kana tsaye don kana da kyau kana da fasaha mutane nawa za su sai za su yi lecture shi sun sa kai kuka suna da in kuma suna so ku yi dariya ku yi lisanin mun kare amma wannan harshe ba zai zai shiga aljanna ba qawlu wa idza qila lahum an ce da su ta'ala ku zo yastaghfir lakum rasulullah don manzo ne nemo ku gafara lawo usahu sun karkata kansu don girman kai ya wa ra'aytahum da gan yasuddun suna ki mustakbirun sun ki wa hum mustakbirun suna girman kai ba za su je ba yasuduna yuridu sun ki da wanda aka ce su Sheke, ce lawar usahum ruwaya wani rawaya ce haraku sun kada kansu haka shine rawau haraku sun kada kansu istiza don istiza don izgiri yau shi zan je wani yau mana gafara ne mi bin nabi suna ita. istihza duk waɗannan don ana koya muku don kufanci biya addini ban da mutuwar zuciya ka sai in kuma ka sani da kake yi wa yaqra bi tahfif min lawaitu lawau na akwai shadda akan wawu akan kira wannan shadda a mai lawaitu karkato da kai حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن زيد بن أركب قال كنت مع عمي ina tare da fafana fasamitu abdullah ibn ubay ibn salul yaqul la tunfiqu ala man inda rasulullah hatta yanfadu hatta tarakawan su guji su kyale shi ya zama matalauci kuma mutane su kau a wurinsa wala in raja'na ila madinati kuma mun koma madina la yukhrijanna azl minha al-azal man yazastu da wulakantatu baki fadakartu zalika li anni shi na ga fafana fadakaru al-ammi li nabi shi babba ne ga manzo Allah saddaka shi manzo Allah gaskata munafikan fad'ani shi kilo ne fadatu na ga maza. fa arsala ila Abdullahi ibn ubay wa sahabi shi manzo Allah tura zuwa Abdullahi ibn ubay fa halafu shi karen sai ma karu stiba wa kazzaba li nabi shi manzo Allah ya ro kire ba ni gami bakin shi lam yusibni mislu katu فجرت في بيتي وقال عني سي امي نيتي ما اردت الا ان كذبك النبي كي يا رب بنك دك جسو جدي من زاني سي لكي ما كرياتي ني ومقتك يزربيك فانزل الله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله وارسل الى النبي صلى الله عليه وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم وارسل الى النبي لدين فقراها وقال ان الله قد صدقك وما هي تمر نهار اشكال الجنه babu kawali sawa'u alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi qawman fasiqin karshe kenan don duk abin da suka yi ma manzo Allah saburu liman aza rauf liman jafa ta abin da ake masa idfafi ne ce a san. har an zo an gama sallah an masa sallah an yi masa gafara sha Allah ce to shi kenan karshe ne baka san karshe su ga abin da ya go don mazali na da fata a yafi masu shala yake ce da sawawu alaihi astaghfarta lahu in ka nemo masu gafara am lam tasfir lahu lan yaghfir Allahu lahu Allah zai je yafi masu ba inna Allah la yahdi kaum fasiqin don Allah ba shi da fasikai haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari ba ai wannan zuciya shi dan kokoi da wannan zuciya bibi dan Allah wannan ka aura wannan jini ne naka ai zero kace zero kake wannan zero zero mana karfi a kan mutum ma mangara kuka yi wani ma hannu ke yi kashe kama mangara wasu kanin ka ne ma yan wanka ko matan ma ba ta shiga yau sai da kiwo kama suna da da matansa a ban daman kashe to ka je na yake cewa hadathana ali bin eh, eh, ali bin madini kenan hadathana sufyan qala amr samitu jabir bin abdullah radiyallahu anhu qala kunna fi gazat qala sufyan sufyan sufyan ya fi jish fakasa rajul min almuhajirin rajul min ansar ka shine ka duki tafi kafan ka ka duko cikin haka shine haka kuna tafiya mutum ya ma laifi dalli ka duki tafi kafan ka nan ka tura daidai gindinsa ka buga shi ne ka sa kun gane kuwa eh tashin kafa ba ka yi tsalle ka cikin shi haka shi ne ka sa to wani ruwa aka yi rigima shi wannan muhajin nan ina gyan shi ki gyan doki aka ra shi na umar to ah, kasu a rajin minan muhajirin wanda suka hijira mai hidima shi na umar rajulan shiyadiki bayan mutum ruwa suka yi rigima kansa wani mutum daga ansar wani mutum kuma daga cikin kungiyar su ubai ne fakar ansar to da aka ji haka shi mutanen ansar su yala ansar ku mutanen majina kun zo a yaki mutanen mutanen muhajirun shi ne taso kungiyar ce taso wakal muhajirun ya lal muhajiri kuma ku zo da yake taso fasami da zalika sa shi manzan Allah ji eh ligima ta so an je yaki kuma an zabi muhajirin kuma ta ji yi fa kana ma ba da da'awar jahiliya shi manzan Allah me yasa muku da wani da'awa na jahiliya me yasa muku ku ne me ya zabe wani ne me ya dame ku ne kalu ya rasulullah qad sa rajul min muhajir rajul ansar ya ai mutum wani mutum ansar ne muhajir ne ya diki wani mutum ansar fa kad da'awha ku ji na wannan kiran ko me ya faru da za su tauna mana amma wannan ansar da wani wannan ansar ne wannan muhajir ne fa inna wannan asabiya da jiji da kai da cewa ni kaza ne ku kyale ki munti na to doyi ki ku bari mu dan wane ne dan gidan wane ne doyi ne ku bari fa fa samiya zalika abdullahi ibn ubay da abdullahi ibn ubay ya ji wannan banga ya san fursa dama mun da ke su kenan qalu fa'aluha amma wallahi la in raja yace ai sun aikata haka yace mu ne za mana haka Abdullahi ibn faka da ha sun aikata haka sun da dake mu sun da kiyaran mu to amma wallahi mun koma la in rajana ila madinati la janna azu minha al azash mun koma birnin madina shi mun fito masu girma a madina sai sun fito da baki a wulakantattu ina nufi zuwa gina shi yake fa balaga nabi sallallahu alaihi wasallam ba izuma manzal fa kama umar shi umar yace fa kala ya rasulullah da'ani adribu unka hadha almunafiq kyale shin kai shi lahira munafiki ne fa kala nabi sallallahu alaihi wasallam da'ahu kyale shi la yatahaddathu an-nasu anna muhammad yaqtulu ashaba shekara barin ana ya ce manzali na ta kashe sahabin sa to duk wannan strategy ne kalli munafiki ne yana cuta da manzala amma manzala baya sa hukunci domin wanda ba sa tare da zuba zan fahimce shi ba dan Allah fahimci wannan zancen domin sauran arnan ba za su fahimci kabiyan ba a ciki ne ya riga ce imani amma kare yake yi don an kashe shi yanzu wanda ba su musulun da ba shi su ta da cewa ba abin da muhammadu ke shi na kashe sa ciki daban waje daban munafiki ko da shi kare yake yi amma ciki musulmi ya ce to kara yi wannan to mu ba mu da ciki ba mu da wujen yi ake yi yanzu eh, shugaban urdun wanda ake cewa jika manzana ne duk ana kashe mutanen falastin kuma ana kore su shi ji can amerika ya ce a koma ya sulu da isra'il ah, sun ci a mana fiye muni yi ana ta kashe su ana kore su a gani an kulle su sai ka je can a gaida a ta gani su a subace su wai a zo a zauna a yi sulhu in falastin an ana kashe su ana kulle su ana tare su a garin ku daina ma ku daina wannan mu yi sun ki amma kai wai kana dawar shugaban wai wai kureshi ne jika ba zana ne kuma zo kuma kana kama wani sa kan su ma da da yi sulhu sha da fito da su a kore su a rushe gidan a gina nasu a sa su kwa kulle a fitowa wani kai ba ganin dangare ka ba fita nan wurin da abin da ake yi kenan a bi mutum har hotel dubai a je har can mutum kusa ishirin a je a kama mutum a fesa masa abu baya ba a yaƙa a tabi duk wannan ce a manta a zo a yi sulhu larabawan sun taru wajen libya gaddafi ya nadi ya yi nadi ya yaba wannan ya daga kansa ba abin da suka yi an taru ba abin da aka yi su digma ciyawa duk ɗin ya ya ba na raba su shani kama su ɗaya ɗaya na ta yanka mai sauki shirmi suna cikin tashi hankali manzo Allah ce da'uha fa ina muntina to yake kabilanci da wani shirin kanci da wani dan wani kaza ne shete wa kanat ansaru akthar min muhajirin mutanen madina sun fi yawa fiye da mutanen hina kadimu madina lokacin da aka je madina summa ina muhajina kasura daga baya kuma muhajirin suka yi yawa fiye da mutanen madina su yan fahfastu min امر ko ba ka bane kala umar samitu jabra kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake kawo maka da hanyoyin da ya kar ku gaji ina zan tashi eh قول هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ويتفرقوا ولله هزائن to كبار جوابي الله bar jawabi دوتيا ديتك yake da dukiya da ya cika sammai da kasa walakin munafiqun la yafqahun Allah shi ke amma munafike su ne makaryata ba sa gane ganewa don ba ku ce da sa ba shi Allah zai ce da shi ba ne حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثني إسماعيل ابن إبراهيم ابن أكبة عن موسى بن عقبة قال حدثني عبد الله بن فضل أنه سمع أنس بن مالك يقول حزنت أن لا من أصيب بحرة حرة شيني لوكتين دا كذابي يزيد يزيد دم معاوية sai mutanen majina su goyi bayan sa ba shi ya tara mutane sham runduna ya ce su shiga madina su kashe wanda za su gaida mu to harra wani wuri ne kafin ka shiga madina ko bayan madina akwai bakin duwatsu yana nan ake kira harra bakin duwatsu na yayin daddasai to lokacin shi anas wanda ya ma manzala hidima dan madina na na wani ana kira kufa ina zauna can da yazidu ya tura jama'ansa suka zo suka yi daidai da mutanen madina aka karfe wanda aka karfe domin mulki sai tabbata shi sa mafi yawa ahli sunna ibji ibn taymiya yace yazidu ba a ci Allah jikansa sha'ani sai na wurin Allah ci duk wanda suka tare shi za su yi bayana lahira aka karkashe shi labari ya zuma Anas cewa ga abin da aka yi Anas na Madina shi Anas yake cewa hazintu alaman usiba bi harra yakin da aka yi kasan dusin Madina bakakin dusin da aka shine harratin an karkashe mutanen madina fakataba ilayya zaid ibn arkam shi zaid ibn arkam ya rubuta takarda ya kai ma anas o balago shiddatu kuzni yayin da labarin anas ke ce labarin ya labarin bakin ciki ya same ni ya labarin ya kai wajen zaid ibn arkam kun tuna wanda zaid ibn arkam kuwa kun tuna shi shine wanda ya faɗa manga ka ci kare daga baya to shi kuma mutum madina ne amma ba sa gudaya to saurayi lokacin da suna kufa suna iraq shi yanzu da ya tura aka yayyanka musulmi madina musulmi aka karkata mutanen madina daga nan aka rauna mutanen madina to shikenan shi labari ya zo masu suna can to labari ya zo ma zaid ibn arkam cewa ana bakin cike ya shi shine wa balagahu kan wa balagahu ko udu ila zaidu shiddatu huzni anas kenan anas ce bakin ciki na ya kai wurin shi abin nan zaidu to shi aka yi ya zukuru annahu samiya shi shi zaidu ya rubuta zuwa anas ya ce na ji manzala ya kuru allahumma ya ubangiji igfil da ansa karka damu don kashe doya ji da ya zai kashe mutanen ansa duba abin da na ji wajen manzala Allahumma ya ubangiji akfil ansar ka fi ma mutanen ansar wannan addu'a ya tabbata ko an kashe su ma yan ajanna ne wala abnai ansar da ƴaƴan ma ansar Allah ka yafi musu yace wannan addu'a ya ishe mu kowaye zai kashe mu kuna ji mangaran kuwa Yace ce ana karka yi bakin ciki don yanzu da zai karkashe mu mazala addu'a kawai na Allah ka yafi ma mutanen ansar da ƴaƴan ansar Allah ka yafi musu Yace don wani ya zai kashe mu don mulki ai mu rahota kuma jiwa manzo Allah biya ce mm, mm. so shi kenan a kashe mu kuma a hadu a can su yi bayani malam ficinan mulki wanda ya san ficinan mulki ficinan da yayi yi duniya kan mulki ai zai so ba baki a yi ficina ba a ban kasa mm. in bai yanzu turai sun yankali ba akwai bala'in da ba tura turai da yanke yanke da zuba me yasa aka tsawon majalisar dinkin ba duk irin waɗannan yanke yanke ba wani abin mulki ne wannan yana sai mallake yanzu ka ga america ta rarraba Rasha don ta ta hada duniya yanzu kuma tana so ta koma ta fadi ne don ta ta gama garasha to shi ta fuskanci musulmi kuma su suke su suke toshe mata hanya ya zama la shirka la kuma ba zai yi ba ba zai yi ba tun da ba kai ne Allah ba za ka yi ne daga bayan ka fara warwa ya ce Allah ya alama ifin la ansar wala abnai ansar wa shakka ibn fadl fi abnai abnai abnai ne ce guda biyu ne ma igfir ansar wa abnai ansar wa abnai ansar jikokin su makina alhamdulillah wannan addu'an Allah ya samu ma ciki fasara anas ba'd man kana fasala Anas ba'd man kana indahu shi wansu wanda suke tare da Anas suka tambaye to waye ya rubuta maka wasiƙa tunda ba san shi ba Anas maf'ul bihi ne ba wanda suke tare da anas su suka tambaya anas bayan ya turo masu wannan sikan shi suka tambaya anas wai waye rubuta maka ne man kana inda ho al ansar ka huwa allazi yace wanda ya rubuta mun ne ba ku san shi ba huwa allazi yaqulu rasul sallallahu alaihi wasallam shine wanda manzo Allah yake ce shi hadha allazi awfallahu lahu bi uznihi shine wanda Allah ya cika masa kunna abin da ya ji Allah ya cika masa alƙawari abin da ya ji gaskiya ne kuna gane wannan ma'ana shine zaidu wanda abin da ya ji kunne sa Allah ya cika masa alƙawarin sai Allah ya fada cewa gaskiya yayi Allah ya sa kuna gane karatu wani mabbaci ke yi mun tashi a nan maza koma gida ko shayin ma baka da shi ka je ka yi zage-zagen babu shayi mu gama da wannan sura babu qawlu yaquluna illa in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna a'azzu min hal azal walillahi izzatu wali rasul wal mu'minin amma mu'mini yaushe suka san wannan mu'mini bai san cewa yana cikin izza ba ai mu din nan ba komai ba da eh to an karki akida ne kai ne mai izza ko maka da komai akidan ka daram kake kaga yanda Allah zai ma baka jin surun komai ba abin da yake damu ka amma ma dama duniya na gaban ka da nifaka ai zaka sha wahala hmm. walakin munafiqina la ya'lamun munafiqina ba sani ba me yasa duk duniya sun hadda abin nan jiya rayu eh, france eh, wannan saci ne wata mace ta tana tuki mota ta sa hijaba an mata eh, haraji yanzu wannan mawakacin shugaban france nan an sa doka duk wurin da wurin taro ne da wurin jama'a ka sa hijabi za maka garama za a biya kudi don me a koma imanci sutu an gina su ne laji ne la in ba mawakata ba wanda yake tafiya sirara ba inci sa bane inci sa ne kuma sarar ni kuma da nake sa hijabi inci na ne to amma kuma ku ce ai demokrasi a shi kira kuke yi wanda yake tafiya tsara da ana gan shi har an ji sa shi gan dama sai yake sakawa ni kuma nake sa hijabi na roƙo ko don kuka ce mu musulmi ne kun ce mu ajiye addini mu yi demokrasi me yasa kun manta da hakkin mu yake cewa hadasana Humaida hadasana Sufyan qal afiznahu min Amr bin Dinar qal samitu Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ma yaqul kunna fi ghazwat fakassa rajul fakassa rajul min min al-muhajirin ya tura shi da kafa rajul min ansar fakara ansar ya ansar mutan ansar ku zo an fara dukan ku mutan sun fara dake ku zo a yake su wa qala muhajir kuma mutan sun zo a yaki fasamaha Allahu Rasulullah shi Allah duk kuma magana kai ma manzonsa baya kusa kala ma haza shi manzon ce me wannan kalu kasa rajul muhajirin rajul min ansar mutum maka ne ya mutum ansar saboda haka yaki su abin su lokacin ba ba wahala فقال أنصار يا الأنصار وقال مهاجر يا المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة كبري عصبية دي دي دي, وين متن دي مدينة وين متن دي أنصار دقوا من إنما إخوة قال جابر وكانت أنصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر yayin manzo Allah ya zo Madina mutanen ansar sun mafi yawa sun makasura muhajirin bayan muhajirin sun yawa ba fa kala Abdullah ibn Ubay sha Abdullah ibn Au kadi fa'alu wannan mutanen muhajirin sun diki mutanen ansar kuwa an yi wannan mu din na akai mana haka wallahi la in rajana inda mun koma ila Madina la yukhjanna azmina hal adha zam da su a garin nan mu ne za mana haka a karan umar bin khattab shi labarai zo wajen umar bin khattab shi ki da'ani ya rasulullah adribu unku hada almunafiq kyale min kyale shi la yatahaddathu an-nas to eh bar misali da so nawa akwai wani gaskiya ba za ka yi shi ba komai gaskiyan ka ya yi shi munafikin ina daga cikin da suka yaya da cewa na nasha ta yi zina Qur'an ne ya so ku a samu su haddi amma manzo Allah ya kiyaye su bai ce tsoro bane da yanzu kuna kuce ai tsoro ne Qur'an ya ce ayan ka mutum ka masa shiru ai wannan tsoro ne amma manzo Allah ya kiyaye da wani masala daban don lokaci na da jama'an da an yanka shi yaki zai fara kullu a cikin zikiya to alaikum salam na gani za mu saya nan suratul tagam za mu tashi sati mai zato to ƴan kwamitin nan masu rubutu za a yi karatu ma mun ka fito da littafin da abin nan to na biyu kuma yan kwamishin nan na son ji mejo na ji abin da aka yi jiya na taro amma na son tattauna karshe miki ku bani miki da nan na je kujin bude wani masallaci ko mu bari sati mai zuwa ku bani labarin mu zauna ku tattara malumat nan amma wanda suka zo wanda suka zo na cikin garin nan eh ba batu a neme su muna neman su amma ba rana sabar ba laji ne za ha shugaba magana ka nake yi